radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي صلى الله على saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko dai muna tafi da labaran duniya bayan nan akwai shirin nan na koma noma daga nan sai shirin kiɗe-kiɗen iraniyawan da shi zama kawo kashen shirin namu amma kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba tara ga watan nuwamban shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan rabi'u thani na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurari ko san cewa shekaru 143 da suka gabata a ranar irin ta yau wato tara ga watan nuwamban shekara ta 1878 aka haifi alama muhammad iqbal lahori a birnin lahore na kasar pakistan bayan kammala karatu na sakandare a kasar india a lokacin alama iqbal lahori ya je kasashen jamus da ingila inda ya karanci ilimin falsafa na tsawon shekaru hudu bayan ya dawo gida ya fara yada addini da harsuna daban-daban wanda suka hada da farisanci urdu da kuma larabci muhammad iqbal ya fara rubutun baitoci na waƙoƙi tun yana matashi kuma waƙarsa ta farko ita ce mai suna kukan maraya iqbal yana daga cikin malaman da suke goyon bayan kafa ƙasar pakistan mai cin gishin kanta bayan samun yancin kan ƙasar india a shekara ta 1947 iqbal ya rubuta littattafai masu tarin yawa kuma ya rasu a shekara ta 1938 yana ɗan shekaru 61 a duniya. masu saurayi kun san cewa shekaru 141 da suka gabata a ranar irin tau wato tara ga watan nuwamban shekara ta 1881 sakamakon kashin da jamus ta sha a yakin duniya na daya da kuma boron da jama'a suka fara yi a cikin gida sarkin jamus na lokacin wilhelm na biyu wanda shine sarki na karshe a kasar jamus ya murabus daga kan sarauta kwanaki biyu bayan haka kuma ya yi gudun hijira zuwa kasar holland bayan da jamus ta sha kashi ta mika kai a an kuma kawo ƙarshen tsarin sarauta a ƙasar jamus baki ɗaya tare da kafa a tsari ina jamhuriya inda fardrish albert ya zama shugaban ƙasar jamus na farko bayan yakin duniya na ɗaya da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 69 sa gabata ranar irin ta yau wato tara ga watan nuwamban shekara ta 1953 kasar cambodia ta samu yancin kanta daga mulkin mallakar turawan faransa mafi yawan al'ummar kasar dai 'yan kabilar khmer ne kuma suna magana da yaren khmer da karni takwas zuwa karni na goma sha uku miladiya cambodia ta kasance ƙasa mai ƙarfi a yankin gabashin asiya inda wasu ɓangarori masu yawa na thailand laos da kuma vietnam duk suna cikin cambodia ne a lokacin a cikin karni goma sha tara faransa ta mame kasar har zuwa lokacin fara yakin duniya na biyu inda japan ta kwace iko da kasar a shekara ta 1942 amma bayan da japan ta sha kashi a yakin duniya faransa ta sake kwace cambodia makamatan da lokacin al'ummar suka fara gwamnati neman yanci da ƙarshe kuma sun samu yanci a ranar tara ga watan nuwamban shekara ta 1953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 To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanunsu. Iran ta nuna sabon makami mai lizami samfarin bobar wanda ta kera a cikin gida. a najeriya kuwa kungiyar asu ta ce ba ta da wani shiri na sake shiga wani sabon yajin aiki a dan wasan kasar senegal sadio mani ya samu munanan raunuka a wasan da kungiyar kwallon kafa ta bayan munich ta buga da wada bremen kuma ga labaran dake dake kwamandar rundunar sojin sama na kasar iran brigadier janar alirta subhani ya tabbatar da cewa sun fitar da sabbin makamai masu lizami samfarin bovar wanda iran ɗin ta kera wanda kuma yana ɗaya daga cikin sabbin makamai waɗanda suke da mahimmanci ga rundunar sojan ƙasar wanda bayani cewa waɗannan makamai samfarin bovar za a yin amfani da su a ɓangare daban-daban na tsaro ya ci gaba da cewa ƙasar iran ta samar da wannan makami ne mai lizami samfarin bovar 373 domin yin amfani da shi wajen kakkabo jiragen yaƙi kamar kuma za a yin amfani da shi wajen kai hare-hare daga tazara mai nisa ya bayyana cewa wannan makami wanda ake sarrafa shi daga na'urori daga nesa yana kaucewa na'urar rada ya kuma bayyana cewa yanzu haka rundunar sojan kasar iran din ta karbi adadi mai yawa na makami mai lizami samfurin bavar daga ma'aikatar tsaro ta kasar iran ƙungiyar malaman jami'o'i ta asu a taron najeriya ta kammala zaman da ta gudanar na majalisar zartarwa inda ta yanke shawara akan cewa ba za ta sake shiga wani sabon yajin aiki ba nan da wasu kwanaki masu zuwa kamar dai da jaridar leadership ta rawaito sai dai kungiyar ta yi allah wadai da yankurin gwamnatin tarayyar najeriya na son sake tunzura mambobinta ta hanyar bin su rabin albashi na watan agusta a wata sanarwa da kungiyar ta fitar a ranar jiya talata bayan kammala zaman nec shugaban aso na ƙasa farfesa emmanuel osodike ya ce malaman jami'a masu ilimi ne ba wai ma'aikata gamagari ba ya kuma cewa kungiyar ta aso ta janye jan aiki ne a ranar goma sha hudu ga watan oktoba bisa umarnin kotu da kuma yadda wasu 'yan najeriya masu kishi suka sanya baki a cikin batun da gaske waɗanda suka sanya baki har lamarin ya daidaita akwai shugaban majalisar wakilai honorable femi bajamila to jama'a masu wari kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voha a birnin tehran babbar kotun da ke babban birnin abuja na tarayyar najeriya ta yanke wa shugaban hukumar efcc abdulrashid bawa ɗauri a gidan kurkuku mai shari'a cizoba oji ta umarci speta janar na 'yan sandan najeriya da ya garkame ba a kurkukun kuje saboda laifin raina kotu da kin umarnin kotun hukuncin kuwa ya biyo bayan karar da tsohon daraktan gudanar da ayyuka na hukumar sojin sama ta najeriya ya shigar ne a gaban kotun inda ya nemi kotu ta kama shugaban ne fcc saboda ya ƙi bin umarnin kotun baya wadda ta yanke hukuncin cewa efcc ta maida wa motar ta maida masa motarsa samfurin range rover wadda aka kesta kudinta da cewa za ta kai naira miliyan 40 don wasan kasar senegal sadio mani ya samu munanan raunuka bayan wasan da kungiyar kwallon kafa ta bayan munich ta buga da wadda bram a kasar jamus raunin sadio mani ya ji dai ya mame nasarar lallasa wadda bramin da bayan munich din ta yi da ci shida da ɗaya abin da ya kai su ga samun nasara ta zama a teburin gasar da ratar maki hudu mani ya buƙaci kulawa ta ƙwararru bayan da ya faɗi a minti na goma sha biyar da fara wasan wanda kuma har aka gama wasan bai iya murmurewa ba wannan da yana zuwa ne ana saura kwanaki goma sha uku kacal sun gasa buga wasa na farko a gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2022 da kasar netherlands a kasar qatar ito jama'a masu saurari karshen labaran duniyar kenan to da sauran labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryen da zan fara da shirin nan na mukoma noma Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin koma noma shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo. To a yau shirin namu akan batun kara muhalli ne inda za mu yi dubi akan kokarin da hukumar abinci ta duniya wato FAO take yi na sauya yanayin tsarin manyan birane a nahiyar Afirka da ma duniya baki ɗaya. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. A tsawon tarihin Bil'adama ya rayu ne a cikin ƙananan ƙauyuka da garuruwa da matsugunai da zango-zango da babu mutane sosai. Sai daga baya ne wato a cikin shekaru kaɗan ba masu yabon akwatanta da wancan zangon da ya baro ɗan adam ɗin ya fara rayuwa da yawa a cikin wani yanki na ƙasa guda ɗaya saboda hijira da mutane suka rika yi daga karkara ta kai ga cewa a shekara ta 2007 ƙididdiga ta nuna cewa mutanen da suke rayuwa a cikin birane da manyan garuruwa sun ɗara masu rayuwa a cikin karkara wannan cincirin da ɗan adam ya yi a wani yanki guda ɗaya ya haifar da sauye-sauye a cikin yanayin rayuwa hakanan kuma buƙatar ɗan adam ɗin da yi masa hidima ta ƙaru hakanan kuma buƙatarsa da cibiyoyin da za su riƙa yin waɗannan ayyukan ina da buƙatar ya bunƙasa kiwon lafiyarsa don haka tsarin manyan birane da ake da su a duniya da waɗannan abubuwan suke kunshi a cikinsu sun takarwa wajen samar da sauyin yanayi birane suna sarrafa kaso 80 cikin 100 na jimillar makamashin da ake samarwa a doron ƙasa kuma kaso 70 cikin 100 na abincin da ake numa a duniya mutanen biranen ne suke laƙome shi sai dai kuma a lokaci ɗaya waɗannan mutanen ne dai suke ɓarnata abinci da kaso 70 cikin ɗari, kuma dai waɗannan biranen ne suke kunshe da manyan kamfanoni masu fitar da gurɓataccen hayaƙi cikin muhalli a bisa wannan dalili da akwai buƙatar a bunƙasa rayuwa a cikin waɗannan biranen daga cikin abubuwan da ake da bukatuwa da su da akwai rage yawan abincin da ake barnatawa a cikin birane hakanan kuma samar da lambuna da bishiyoyi a cikin waɗannan biranen domin samun iskar da za a shaƙa mai inganci da rage ɗumamar da biranen suke yi hakanan kuma baiwa biranen kariya daga matsaloli na ambaliyar ruwa a wasu yankuna. to hukumar abinci ta duniya fawo ta fito da wani shiri na bunƙasa rayuwar birane wanda turance ta kira da fawo green cities initiatives wanda zai taimaka wa birane su inganta da kyautata rayuwar mazauninsu shi dai shirin ba sabo ba ne domin akalla ya shekara biyu da bullowa amma kuma a lokaci guda buƙatarsa tana ƙaruwa domin daga sanda aka fara shi zuwa yanzu an ga amfaninsa to a ƙarƙashin wannan shirin hukumar abincin ta duniya ta ta'allaka shi kanshi shirin da shirin nata na samar da abinci a cikin birane don haka tana aiki kafada da kafada da magattan birane da ƙananan hukumomi a ƙasashe daban-daban saboda cimma wannan manufa kuma tana bayar da horo a kan yadda za a kare muhalli a cikin maraya kuma a ƙarƙashin wannan shirin dai za a iya samarwa da birane lambuna na shuka hatta kayan abinci a halin yanzu da akwai birane da dama a cikin ƙasashen duniya da suka rungumi wannan shiri musamman ma dai a nahiyar mu ta afirka ga misali a cikin birnin nairobi shirin ya yi nasarar rage barnar abincin da ake yi musamman 'ya'yan marmari da suke ruɓewa a cikin kasuwanni rahotanni sun ce a wannan kasar ta kenya ana yin asarar kaso 40 cikin 100 na abincin da ake nomawa da zarar ya fito daga gonaki abin da hakan yake nufi shine cewa babu hanyoyin kula da su a ce har su isa ga waɗanda za su sarrafa su wannan asarar da ake yi ta kayan abincin ta taimaka wajen karancin abinci da ake fama da shi a ƙasar. hukumar abinci ta fawo a ƙarƙashin wannan shirin na ta yi aiki da ma'aikatar kare muhalli ta kenya wajen baiwa wasu 'yan kasuwa su ɗari horo a kan yadda za su rika kula da kayan abincin da suke sayarwa ba tare da sun ɓaci ba hakanan kuma yadda za su sarrafa waɗanda suka ɓaci ɗin suka ruɓe da mayar da su su zama makamashi kuma wannan shirin ya fara aiki ya kuma samu karɓuwa da ake ƙoƙarin ganin cewa an kai shi zuwa cikin wasu kasuwanni. To a cikin birnin Kisumu shi ma na ƙasar Kenya kuwa hukumar abincin ta duniya ta ba da horo ne ga masu talla abinci a kan tituna a kan yadda za su tsabtace shi. An kuma koya musu da za su rika tafiyar da kasuwancin nasu ta hanyar kyakkyawan tsari. A can garin Kolemane kuwa na Mozambique a ƙarƙashin wannan shirin hukumar ta fawo da gwamnatin wannan ƙasa sun mayar da hankali ne wajen yin shuke-shuke da samar da lambuna saboda kare garin daga yanayi irin na ambaliyar ruwa an yi shuke-shuke a cikin filin da ya kai girman eka ɗaya da ɗigo shida kuma mutanen wannan garin sun ga sauyi kuma sun yaba to masu raro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin namu ya zo ƙarshe da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu ban kwana da kuma na ta ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. To yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. kiɗe-kiɗen iraniyawa saurare barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe na iraniyawa da aka yi su a lokaci daban-daban domin samun nishaɗi da fatan zai ƙayatar da ku To a yau ma muna ɗauke da sabuwar waƙar ce da wani mawaƙin na ƙasar Iran mai suna Behnam Safawi ya gabatar. da yake masu iya magana na cewa waka a bakin mai ita ta fi daɗi sai a gyara zama domin a saurari waka daga bakin mai ita. دوباره دلم برات تنگ شده از غم دوری تو تب کردم من مقصرم خودم میدونم همه روزا با خودم شب کردم شب کردم من همش بهونه آوردم که راه خونه تو خیلی دوره اما عشق تو مثل بارو شد داره چشمای منو میشوره داره چشمای منو میشوره من به عشق تو پر زدم تا دوباره پیش تو اومدم چشم من رو احساس تو باشم قلبم از خودش بی خوده مثل کفتر و هوایی شده زیر نام عشق من امضا شد زیر نام عشق من امضا شد همه چی رو خوندی از نگاه من عاشق پیشه بهترین صحنه عمر وقتی چشم من از عشق تو تر میشه یه صدایی توی گوشم میگو نداری که مردد باشی دورترین فاصله ها نزدیک شرطش اینه که تو مقصد باشی شرطش اینه که تو مقصد باشی من به عشق تو پر زدم تا دوباره پیش تو اومدم چشم من رو به احساس تو باشو قلبم از خودش بی خوده مثل کفتر و هوایی شده زیر نام عشق من امضا شد زیر نام عشق من امضا شد Wakar behnam safawi kenan aka saurara da fatan masu ware sun amfana kuma sun nishadantu kuma ta kayatar da su kuma a nan zanjalin zamu shirin sai a wata saduwar za ku ji mu dauke da wata sabuwar wakar kuma za a iya ci da biyan shirye mu a shafin mu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng اون که کنارش دل خوشم فقط توی توی توی لا لا لا لا, لا گل پونه بیا که بدون تو دل خونه بیا که بدون تو تن خستم لبریز از حس جنونه لا لا لا لا لا, گل لاله زندگی بی تو واسم محاله بیا از اون وقتی که رفتی این دل داره همش میناله گریه شده کار منو قصه شده هم دم من قطره اشک تو چشام شده شریک غم من خونه بدون تو شده مثل یه زندون سوت و کور من موندم و واسه خاطره های جور وجود بیا که با اومدنه تموم میشه دردای من بیا که وقتی تو باشی قشنگ میشه دنیای من لا لا لا گل پونه بیا که بدون تو دل خونه بیا که بدون تو تن خستم لبریز از حس جنونه لا لا لا گل لاله زندگی بی تو واسم محاله بیا از اون وقتی که رفتی این دل داره همش میناله kawo gashin shirin nan baki daya amma kafin bin kwanan da ku za mu ta sosai da gaske labaran da aka riga aka saurara kwamandar rundunar sojin sama a kasar iran brigadier janar alirta subhani ya tabbatar da cewa sun fitar da sabbin makamai masu lizami samfarin bovar wanda iran din ta kera wanda kuma yana ɗaya daga cikin sabbin makamai waɗanda suke da mahimmanci ga rundunar sojan ƙasar wanda bayani cewa waɗannan makamai samfarin bovar za a yin amfani da su a bangare daban-daban na tsaro ya ci gaba da cewa ƙasar iran ta samar da wannan makami ne mai lizami samfarin bovar 373 domin yin amfani da shi wajen kakkaɓo jiragen yaƙi kamar kuma za a yin amfani da shi wajen kai hare-hare daga tazara mai nisa ya bayyana cewa wannan makami wanda ake sarrafa shi daga na'urori daga nesa yana kaucewa na'urar rada da kuma bayyana cewa yanzu haka rundunar sojan kasar iran din ta karbi adadi mai yawa na makami mai lizami samfurin bavar daga ma'aikatar tsaro ta kasar iran ƙungiyar malaman jami'o'i ta asu a taron najeriya ta kammala zaman da ta gudanar na majalisar zartarwa inda ta yanke shawara akan cewa ba za ta sake shiga wani sabon yajin aiki ba nan da wasu kwanaki masu zuwa to don zamu karkare sai Allah kuma can anjima da yamma za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin abudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya